المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da biyar ga watan zulhijja wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha na sha biyar kenan na sha biyar wato ga watan daya shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na talatin da shida darasin da muka tsaya a jiya mun kammala magana ne akan abin da ya shafi wato kitabu siyam gaba ɗayansa don jiya ƙarashe ne na maganar kitabu siyam abin da ya shafi wato um, itikafi da abin da yake da kama da wannan yau kuma za mu tashi kai tsaye zuwa kitabul hajj haka ne ko za mu tafi zuwa ga kitabul hajji lafazin Alhaju, haka ake faɗin sai da yawa ha'un fataha ko kace alhijju Allah ce walillahi ala nas hajjul baiti man istata ilayhi sabila ko walillahi ala nasi hajjul baiti da alhijju da alhajju duk ma'anar su daya abin da yake nufi a larabci alqasdu nufatar wuri kudura aniyar zuwa wani kai ziyara wani shine alhajju hajja ya hujju hajjan wa hijjatan amma a shari'ar musulunci idan an ce alhajju shine kasdun makhsus fi zamanin maksus ala wajen maksus wato nufatar zuwa wani wuri na musamman a daidai wani lokaci na musamman bisa ga wata sifa ta musamman wato ba ko ina ba kenan wani wuri na musamman shine makka da mina da kuma arfa da muzdalifa an gane ku a bisa ga wani zamani na musamman dabba a dukkan kwanaki na shekara ne ake yin ayyukan hajji ba ana yin su ne a cikin watanni sanannu alhajju ashhurun ma'lumat sannan kuma bisa ga wata sifa ta musamman shine mutum ya cire kayan gida ya sanya ihrami tare da niyya wannan dai shine alhajju wato aikin haji kenan kuma shine na biyar cikin rukunan addinin musulunci bayan kalmar shahada sai sallah sai zakka sai azumi sai haji ko da a littattafan fikihu galibi malamai sukan jeranta su ta fuskar bayani bisa ga wannan tsari a fara yin magana akan sallah sannan sai zakka don zakka wato abokiyar tafiyar sallah ce ubangiji ya hada su tare da juna a kima salata wa atu zakata cikin ayoyi sama da 80 alqur'ani mai girma sannan daga baya kuma sai azumi wato dan kasancewarsa wani wajibi akan kowa da kowa wanda yake maimaituwa a kowace shekara sannan sai aka kai aikin hajji a ƙarshe tun da shi so ɗaya ne ya zama wajibi a kanka a cikin rayuwa amma azumi ko kowace shekara don haka sai ake jirkinta aikin hajji wajen bayanin wato bayanin hadisi na farko a cikin wannan babi wanda shine al-hadisu sabi'u ba'd al-mi'atayn hadisi na 207 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wakkata li ahli al-madinati zal hulayfa wa li ahli sham al-juhfa wa ahli najd qarn al-manazil wa li ahli al-yaman yalamlam وقال هن لهم hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra wa man kana duna dhalik famin haythu ansha'a hatta ahlu makkata min makkata wannan hadisi zai bayani ne akan miƙati miƙati iri biyu ne a cikin aikin haji akwai almiqatu zamani wato lokaci iyakantacce da ake aiwatar da aikin haji su ne watanni sanannu alhajj ashhurun ma'lumat watan shawwal da watan zulqa'da da watan zulhijja sannan kuma akwai almiqatul makani wuri sananne wanda daga gare shi ne ake daukar niyyar aikin haji to wannan hadisi yana magana ne akan almawaqit almakaniya wurare da shari'a ta ajiye wanda dukkan wanda zai je aikin haji ko umara a nan ne zai dauki niyya a nan ne zai yi abin da ake kira al-ihram al kuma abu biyu ne farko cire kayan gida don ka sanya tufafi na aikin haji biyu kulla niyya idan aka ce ahrama bi umra ma'ana ya kulla niyyar umra ahrama bi hajjin ma'ana ya kulla niyyar aikin haji da haka lokacin da aka ce al-ihram ba wai su fararen tufafin bane al-ihram a'a cire kayan gida ka sanya tufafin hada da kulla niyya ta yin aikin haji a cikin zuciyarka ko yin aikin umara a cikin zuciyarka wannan shine al-ihrami wanda rukuni ne cikin rukunan aikin haji wato hadisin zai mana bayanin wuraren da ake daukan ihrami kenan an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa wakkata li ahli almadinati zarf ya iyakance wurin daukan ihrami ga mutanen madina ya zama wurin da ake kira Zulhu hulaifa wa li ahli shamil zuhufa ya iyakance wurin daukan ihrami ga mutanen sham ya zanto shine wurin da ake kira zuhufa wa ahli najdin qarn almanazil mutanen najd yankin riyadh da inda yake makwabtaka da ita a yau an iyakance musu wurin da ake kira karnul manazil wali ahli al-yaman yalamlam mutanen yaman kuwa an iyakance musu wurin daukan ihramin su shine wurin da ake kira yalamlam wa qala sannan annabi ce wunna lahunna hunna su waɗannan wurare lahunna su ne wurin ɗaukan ihrami ga ma'abota wuraren waliman ata alaihinna da dukkan wanda ya biyo ta nan min ghairi ahlihinna cikin waɗanda ba nan ne miƙatunsu ba mimman arada alhajja aw umra cikin wanda yayi nufin yin aikin haji ko umara ina fata an fahimci wannan wato mutanen Madina Zulhulaifa da duk wanda yake makwabtaka da Madina shi ma Zulhulaifa da duk wanda hanya ta biyo da shi ya biyo ta madina kafin ya je maka shi ma zai dauka a zulhulaifa haka sham ga mutanen sham da wanda suke makwabtaka da su da kuma waɗanda hanya ta biyo da su ta wajen haka ya lamlam ga mutanen yaman da masu makwabtaka da su ko waɗanda hanya ta biyo da su ta wajen haka karnul manazar ga mutanen najid da masu makwabtaka da su ko waɗanda hanya ta biyo da su ta wajen ina fata mun fahimta dan a nan gurin kaga ai ba ambaci Najeriya ba ce to kaga a nan gurin Najeriya ya kamata ta ga cewa a lokacin da ka bar Najeriya ina ne yafi kusanci da kai ina ne ta nan kake bi ta kusa da shi kake bi cikin waɗannan wurare guda hudu to inda ta nan kake bi to sai ka ɗauki hirami ta wannan wajen wanda sai ya kasance gaba ɗayan afirka ba ma najeriya ba wato sun fi kusanci da miƙatin juhufa don shi ne yake nahiyar mu ba mutanen sham kaɗai ba kaga labanan domin idan an ce sham labanan syria palestine jordan an gane ko egypt duk daga juhufa ne sannan kuma gaba ɗaya afirka ba bambanci tsakanin ta tsakiya da ta kudu da ta arewa da ta yamma duk gaba ɗaya juhufa shine mikatin don ta nan suke bi ina fata an fahimta to shi yasa manzo Allah ce hunna hunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra lalle mutanen waɗannan wurare a wannan wurare ne za su dauki hirami da kuma wato wanda ya biyo ta wajen cikin wanda suke nufin aikin haji ko umra sai manzo Allah ce wa man kana duna zalik fa min haythu ansha'a wanda shi garinsa bai kai ɗaya daga cikin wannan wuraren ba nisa daga makka fa min haythu ansha'a to daga ƙauyensu daga inda yake zaune daga nan zai dauki hirami yanzu mutumin da yake jidda kaga shi ya bar juhufa a bayansa sannan kuma madina ba nahiyar sa bace ba sannan kuma karnal manazil da yalamlam duk ba nahiyar sa bace ba to daga nan inda yake a jidda zai wanka dan ya dauki ihrami dan saboda dan saboda shi ya riga ya bar bikati a baya ina fata an fahimta sai ce wa hatta ahlu makkata min makkata har ƴan garin makka su kuma daga cikin makka ne za su dauki ihramin su duk dan maka da yake son ya umara daga gidansa sai wanka sai sanya ihrami shikenan sai je ya je ya je umararsa duk dan maka da zai je aikin haji daga gidansa sai ya dauki ihramin sa ya wanka ya sanya ihrami shikenan ya je aikin hajjin sa shi ba sai ya fito ya je ɗaya daga cikin waɗannan su din ba waɗannan wuraren daukar miƙati hadisi na gaba shi ma tuko ne akan wannan wani abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi da iyalan gidansa ya yace yuhillu ahlul madinati min zulhulaifa yan madina za su kulla ihramin su ne daga zulhulaifa wa ahlul sham min al-juhfa mutanen sham za su kulla ihramin su daga juhfa wa ahlul najd min qarnil manazil mutanen najd za su kulla ihramin su ne daga wurin da ake kira karnul manazil qala abdullahi wato abdullahi umar kenan sai ce wa balagani kuma labari ya isa gare ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi ya ce wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam mutanen kasar yaman su kuma za su dauki ihramin su ne daga wurin da ake kira yalamlam su kaga nan mun samu guda nawa kenan guda hudu ga zulhulaifa ga zuhufa ga karnul manazil ga kuma yalamlam sukun mikati na biyar shine mikatin mutanen iraki da waɗanda suke daidai da su shine ake kira zatu irkin mikati na zatu irk hadisi bai zo ba cikin bukhari da muslim a kansa amma dai akwai hadisi cikin muslim kadai da ya ishara zuwa gare shi da kuma waɗansu littattafai na sunan sannan akwai hadisin da ya nuna manzon Allah ne ya ambaci wancan wuri na zatu irk a matsayin mikati ga mutanen iraki irin yadda ya ambaci sauran wuraren nan guda hudu akwai kuma hadisin da ya nuna Umar dan Khattab ne da kansa ya sanya wa mutanen iraki kan gurin dan su mutanen iraki suka ce idan muka taho muka ce sai mun je karnul manazil za mu ɗauki ihramin mu ko wani wuri da ba nan ba to za mu bauɗe hanya mu yi tafiya mai nisa kafin mu sake dawowa mu duka hanyar mu to sai ya auna sai ya ga ina ne zai iya yin muhazaji wato ya zanto ya zama opposite da wurin da ya kamata a ce sun je sun dauko ihrami sai ya ayyana musu su to ku dauka daga nan ina fata mun fahimta yace to ku dauka daga nan gurin ya zo mi katun wannan akwai ruwaya da ta nuna haka akwai ruwaya da ta nuna manzon Allah ne ya ayyana musu malamai suka ce idan ka karɓi ruwayar da ta nuna manzon Allah ne ce ai baka da matsala da manzon Allah ne ce idan kuma wacce ruwaya waɗansu sun ce bata inganta ba su ba su yarda da ita ba amma ya tabbata Umar ya faɗi wannan to sai a ɗauki abinda Umar yayi ya shiga cikin alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin kuma lokacin da ya hakan sauran sahabbai ba su masa inkari ba da haka sai abin ya zama ijma'i ke ina ba ta an to yanzu waɗannan wurare su ne guda biyar waɗanda suke miƙaci wanda banda wannan babu wani miƙaci kuma a duniya wanda ba wannan ba duk inda bai shiga cikin ambato ba to baya shiga cikin miƙaci to kun ga nan jidda ba ta ci irin rigimar da muke ta yin kenan da da dama daga cikin yan uwa waɗansu masu wa'azi a nan Najeriya ko waɗansu malamai masu wa'azi a Najeriya an kyale alhazai sai su je jidda sannan su tsaki ihrami masu umara sai sun je jidda sannan su tsaki ihrami wanda sun je jidda shi kenan sun riga sun ketare miƙaci dan da ba ta ɗaya daga cikin wuraren nan da manzon Allah ya zayyana kun ji su dai cikin hadisi ga hadisin nan a gaban ku kamar rana lokacin azhar a cikin babu jidda ina ba ta mun fahimta jofa inda shine ya kamata ya zama miƙatin mu ya zama cikin ruwa ruwa ya rushe garin da haka sai zanto garin da ke opposite sa daidai da shi akan farko shine garin da ake kira rabik rabik to sai malamai suka mayar da ɗauko miƙati daga rabik ga dukkan wanda bai katon su shine mai juhufa musamman irin waɗanda za su taho a ruwa wanda ba hali su tsaya wato waɗanda za su taho kai a jirgin sama ba hali jirgi ya tsaya a daidai inda juhufa take amma waɗanda suke tafiya a jirgin ruwa waɗansu suna tsayawa daga daidai inda juhufa take idan hanya ta biyo da su toja ta tsaya daidai wajen a cikin irin babban jirgin ruwan nan akwai ban ɗakuna ka yi wanka ka yi ihrami sannan jirgin ruwa ya gaba mun kuma ba ta ruwa muke bi ba kaga kenan zamu ketare wajen a sararin sa ba ta hanyar ta hanyar sararin samaniya da haka sai an kai jidda sannan a sauka kamar yadda da sha faɗa a cikin karatu cewa alhazan da ake ɗaukar su da wuri a kai su saudiya wanda da an je an sauka a jidda a wuce da su madina su ba su da matsala dan su da aka je sai aka tafi da su madina za a je su yi kwana biyar ko shida ko bakwai ko takwas sannan in za su fito daga madina ne sai su ɗauko su daga wajen da mutanen madina suke ɗaukowa kaga wannan ba su da rikici ba ruwan su da safani amma mu kuwa dole abin da ya kamata a yi ɗaya daga cikin biyu ita ce hanyar da za a warware matsalar ko dai irin wanda za su tashi yau ko gobe ko jibi tun daga nan mutum ya yi wanka a gidansa da sa a cikin jirgi in ya shiga jirgi ya sanya ihrami ko tun daga nan kasa ya sanya ihrami amma ba zai kulla niyya ba sai an je daidai jihofa tunda dukkan jiragen sama ya kamata su faɗa idan an je mikati domin abin sha'awa shine dukkan wanda yake shiga jiragen sama yawanci kamfanonin jirgin sama sukan faɗa jirgin Saudi Airlines sukan faɗa Sudan Airlines sukan faɗa hatta Ethiopia ka hatta KLM idan an zo za su ce to an zo miƙati ko nan da minti biyar za a zo miƙati masu niyya sai su kulla niyyar su shikenan sai mutum ya kulla niyya to dan me anan gurin a ce kabo ba za su faɗa ko IRS ko wace ce ba za su faɗa ba ya kamata su ma su faɗa tun daga nan gurin mutum ya sanya ihramin sa da an faɗa a can gurin kawai sai ya ce labbaik Allahumma umratan sai ya ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik jirgi gaba daya ya barke da talbiya labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma la shikira ci gaba da yi wannan menene na wahala a cikin sa yan gobe za a yi da wannan ba to shikenan sai a yi yarjejeniya da hukumomin kasar Saudiya a fatawar malaman kasar Saudiya gaba ɗaya jidda ba mikaci ba ce ba duk wanda ya je jidda to ya ketare mikaci to ya kamata ku hukumomin Saudiya ku yadda cewa yayin da aka kawo alhazanmu a ƙarshe wanda ba za su je Madina ba kai tsaye maka za a kai su idan motoci sun ɗauke su su tafi da su Rabik tsakanin Rabik da Makka tafiyar kilomita ɗari da tamanin da bakwai ce ko da tamanin da shida ko da bakwai saboda haka me yana wahala a ciki a doguwar bus da take da insi da komai da komai ciki me yana wahala a manya manyan tituna ba irin titunan mu masu ramuka <laughs> nan sai a yi wannan tattaunawar to amma abinda Najeriya da yau baiwa ka mamaki jihohi talatin da shida haɗu da birnin tarayya ban tsammanin akwai wani abu da wata jiha take hukumar alhazan wata jiha a ce tana tantabar wata jiha makwabcinta kowace jiha jin kashin kanta take kowace jiha cin gashin kanta take ba ruwantar abin da take kullawa sai abin da gwamnatin tarayya ta hada su su duka amma yaushe ake wani zama na hukumomin alhazai gaba ɗaya na ƙasa na jiha jiha su haɗu da hukumar alhazai ta ƙasa dan a tattauna wace nasara aka samu a aikin hajjin da ya wuce wani cikas aka samu ya za a yi nasarar tafi ta bana ya za a yi cikas din a magance shi hasali ma naɗa mutum ko ayyana mutum ya samu aiki a hukumar alhazai ba cancanta ba ce political appointment ne idan ka yi yakin neman zaɓe ka iya tura a shar a cikin jam'iyyar ku sai a baka mukami a hukumar alhazai ko a ba kai ne sakatare ma da dindindin na hukumar alhazai duk wannan wani abu ne wanda ba an ki a kalli tantanta saboda yawanci yawanci al'amuran mu tsoron Allah ya karanci a cikin su shi yasa shekara aru aru ana aikin haji kullum aka yi aikin haji sai ka samu ci baya aka samu yan kwatanta da na bara ba wata shekara da zaka ce ai alhamdulillah bana dai kan yafa bara kowace shekara in dai kai alhajin Najeriya ne matsalar ka karuwa take ko wajen biya ko wajen tashi ko wajen kaza ko wajen kaza komai saboda kasa ce babu doka kowa yana cin karansa babu baka san zuciya corruption cin hanci yayi yawa ya zai zauna lafiya dazu dazu da wani dan wake mun waya daga Abuja irin kamfanonin da suka ce za su dauki mutane aikin hajin kwana goma sha biyu suna ta zugawa ana ta talla a gidan radio Najeriya na Kaduna aikin hajin kwana goma sha biyu ga masauki a Makka ga masauki a Madina ga manya-manyan motoci ga kuma jirgin Saudiya ne zai dauke ka sai aka kawo su Ethiopian Airlines yanzu yana Abuja zai kwace su suna ta tsaki na ce babu yadda ka iya in dai ka san ya kamata kana son ayi ya kamata fa Allah yayi ka a Najeriya to yayi ka idan ya jarabe ka amma ka kai ya kamata dai ba za ka ganta ba in har akwai hukumomi a ƙasa waɗanda suke da gaske ya kamata a ce waɗansu mutane su karɓi kuɗin 'yan ƙasa kuma su damfare su ka biya tiket ɗin wani airline a zo wani airline ne zai ɗauke ka daban ka biya Saudi Airlines a turba ko ne Ethiopian Airlines ko ne Eritrean Airlines wace ce Eritrea yanzu a cikin munan dukkan munan waye ya san Eritrea ka faɗi inda ma Eritrea take geographically idan an ce wani sai ya faɗi wannan yau zai koma gida sai dai kwana a masallacin nan yayi tikafi to wa ce Eritrea wanda ba ta da yancin kai sai shekara goma da suka wuce dan raina ta ma da Italiya suka tashi Italiya ne suka yi musu mulkin mallaka ne su da Ethiopia da suka tashi ma za su ba su mulkin mallaka sai suka bayo Ethiopia eh ne din kuma sai aka makala ta aka ba Ethiopia aka ce ke kuma cigaba da mallakar ta in kin ga dama ki ba ta in kin ga dama ki hana ta ba su ba su inci ba sai 92 ko 93 wai kuma yanzu wannan wai har kamfanin jirgin saman su ne zai zo ya dauki mutanen mu dan lalacewa Allah rufa wani asiri wallahi muna cikin matsala yanzu kana da Najeriya kai kokari ka gyara akidar ka kai kokari ka hau kan sunna ko ka mutu ka shiga aljanna amma dadi dai a Najeriya sai da hali akwai abin ta takaici akwai abin bakin ciki matuƙa kwarai da gaske dan haka dai kaga anan gurin wato wajibi ne mu kalli wannan abu a ilmance wajibi ne mu kalle shi a ilmance a ce sai an je da dauki bika ce wannan ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba al hadisu tasi'u ba'da al mi'atayn hadisi na 209 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب wani mutum ya zo samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me ya kamata mai ihrami ya sanya na tufafi ni ne zan dauki ihrami na aikin haji ko umara me ya kamata in sa haka tambayar matambayin ya tambaye manzon Allah قال صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ce da shi la yalbasul qamisa mai ihrami ba zai sanya riga ba wala ba zai sanya rawani ba wala sarawila ba zai sanya wando ba wala albaranis ba zai sanya riga mai hula a manna da ita ba albaranis jam'i na alburnus alburnus ita ce irin dogon rigar na ta mutanen Morocco wadda hulata na makale a jikinta ka iya jawo ta karfe kanka mutum ba zai san irin wannan rigar ba wala alkhifa ba zai sanya huffi ba huffi shine duk abin da zaka sa a kafarka wanda zai rufe idan sawu an gane ko sawa'un safa ce ta rufe idan sawu ta ɗauki ma'anar hufi a'a takalmi ne irin na soja ko na 'yan sanda ɗin na wanda zai rufe idan sawu ko takalmi irin na shiga ruwa ko na shiga taɓo ko na hawa dutse wanda zai rufe idan sawu ya ɗauki ma'anar hufi mai aikin haji ba zai sanya ba dukkan wani abin sawa na kafa wanda zai rufe masa idan sawu illa ahadun la yajiduna alaini sai mutumin da bai samu takalma silifas guda biyu ba falyalbas khuffaini to zai iya sanya abin da zai rufe idan sawu din amma wal yaqta'ahuma asfala min al-kabaini sai dai zai yanke takalmin ta yadda idan sawunsa zai fito wala yalbas min ath-thiyabi shay'an massahu za'faran kada mai ihrami ya sanya wani abu na tufafi wanda za'afaran ya shafe shi za'afaran wani tsiro ne da ke fitowa daga ƙasa yana da launi mai kamar ruwan ɗorowa yalo haka sannan yana da ƙanshi larabawa sukan yi amfani da shi wajen turara tufafi ya rinka ƙanshi ko kuma wajen rina tufafi don ya bayar da wannan launin maza ce dukkan tufafin da aka yi masa rini kenan ba zai sa ba wanda aka sanya za'afaran awwar ko kuma war war shi ma dangi ne na tsiro da yake fitowa kamar dangi ne na albasa kamar su ɗaya da albasa akan yi amfani da shi shi ma wajen rina kaya to duk tufafin da aka rina shi bai kamata ya sa shi bai je aikin hajji don ya zama kwalliya ke ina fata an fahimta walil bukhari a wata riwaya ta imamul bukhari wadda imamu muslim bai ruwaito ba wala tantaqibul mar'atu mace ba za ta sanya niqabi ba niqabi shine murfin fuska da mace take sawa ta yadda zai rufe fuskar ta gaba ɗaya sai inda kwari idan ta za ta fito wala talbasu qaffazaini haka mace ba za ta sanya safa ta hannu ba lokacin aikin haji za ta bar hannunta ba safa kuma za ta bar ta ba sai ta sanya niqabi ba ina fata an fahimta to kun ga a nan gurin wato wani abu shine manzo Allah sallallahu abinda aka tambaye shi me zan sa ya kamata ya ce da kaza da kaza zaka sa amma sai ya baiwa mutumin ansa da ga abinda ba za ka sa ba abinda wannan ke dauke da shi shine tambayar ka cewa me zan sa abubuwan da ya kamata ka sa ko aka baka dama ka sa kai ihrami da su yawan sai yana da yawa ba za su lissafu ba amma abubuwan da aka hana kai ihrami da su su ne za su iya kidayewa kiyaye waɗannan in dai har ka kiyaye waɗannan su ne ba a sawa duk abin da ba wannan ba ka iya ihrami da shi abin da ba za Allah ke nufi ga hikimar ba da an sake bala yace ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin hadisi anna su'ala yanbaghi an yakuna mutawajjihan ila al ilmuhu wato ya kamata idan mutum zai yi tambaya tambayar ya tambayi me ya kamata ya sani me ake so ya sani ba ya tambayi wani abu daban ba na biyu annahu yanbaghi lil mas'uli idza ra'a su'ala ghayra mula'imin an ya'dilahu wa yuqimahu ila al ma'na al matlub wa an yu'addilahu wa yuqimahu ila al ma'na al matlub shi wanda aka yi wa tambaya idan ya fahimci tambaya, ba a kan layi take ba to sai ya daidaita ta wajen ansa ya faɗi abin da shi ya fi kamata mai tambayar ya sani sabanin abin da matambayin ya tambaya wa yadribu safan ana su'al ya kyale tambayar gaba ɗaya ya bada ansa kan wani abu daban ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka dangane da menene al ahilla qul sai ce hiya mawaqitu lin nasi wal hajj ka ce da su watanni gaba ɗaya alama ce ta lokuta lokuta ne ana tantance lokuta lin nasi dan amfanin mutane wajen ma'amalolinsu na rayuwa wal da kuma su iyakace watannin da ake aikin hajji a cikin wannan misalin da ya kawo na wannan ayar don ya nuna mana cewa daidai yake da abin da hadisin nan ya nuna yadda bayanin sa yake shine suka ce su waɗansu daga cikin malaman tafsiri sahabbai suka zo wajen manzon Allah suka ce da shi me yasa jinjirin wata lokacin da ya fito sai ya zama ɗan karami a yinin farko da wata ya tsaya yana nan ana ƙara kwanaki yana ƙara girma ana ƙara kwanaki yana ƙara girma har yi zuwa daren sha hudu inda yake kawo makurar girmansa to daga nan sha biyar sha shida kuma yana raguwa yana raguwa har a ƙarshen wata ya zanto matsayinsa kamar matsayinsa a farkon wata me yasa yake yin haka dan Allah ne sai hikimar da yasa ya halicci wata akan wannan tsarin shi manzon Allah sai ya ki ba su ansar waccan tambayar sai ce yau ai watanni gaba ɗaya an sanya su ne idan a tantancewa mutane lokuta ina ba dan fahimta ai ta hanyar watanni ne za a gane yau wani watan sa shida da haihuwa yau wani shekararsa ɗaya da haihuwa yau wani shekararsa uku da haihuwa ta hanyar watanni ne za a gane matar da take da idda ta hanyar watanni a ce yau watan ta uku ta riga ta gama idda wato wadda ba ta jinin haila kenan ko wadda mijinta ya mutu a ce yau watan ta hudu da kwana goma da haka ta riga ta kammala idda ko wadda take ta kaba a ce yau watan ta goma sha biyu ma'ana ta riga ta ba ta kaba ba kai wadda ta kaba a farkon lokaci da shekara aka dawo da ita wata hudu da kwana goma ma'ana dai ta hanyar watanni ne kuke iyakance lokuta na ma'amalolinku idan na karɓi bashin ko karɓi nawa a matsayin wata uku ai ta hanyar wannan watanni za mu yi amfani a matsayin sati uku ta hanyar kwanaki za mu yi amfani hikimar sanya watanni shine hikimar ku iyakance lokuta na ma'amalolinku na rayuwa sannan kuma ku san watannin da ake yin aikin hajji a cikinsu sannan kuma ku gane watan da ake azumi a cikinsa wannan shi ne hikimar sanya watanni wato kaga anan in mun ɗauki wannan magana ta waɗannan malamai wato sun tambaye wani abu daban amma sai aka ba su me ansa kan wani abu daban domin wancan abin da suka tambaya amfaninsa baya da yawa me ya kamata a ce sun tambaya da ya kamata su tambayi hikimar sanya watanni sai Allah ya kawo hikimar sanya watanni shine ma'amaloli na mutanen da suke gudana da kuma tantance waɗansu watanni na ibada ina fatan kun fahimta to in kun fahimci wannan abin shi malam yake so ya kulla alaka tsakanin shi da hadisin cewa yadda abin yake a wancan hadisin haka yake ma a wajen wannan ayar wato shi mai tambaya ya tambaya me ya kamata ya sa wajen ihrami sai manzo Allah ya ga ba wanda ya kamata ka tambaya ba menene bai kamata ka sa bai kamata ka tambaya sai kawai ya bashi ansar abin da bai kamata ya sa ba ya kyale tambayar abin da ya kamata ya sa to tunda ya tantance abin da bai kamata ya sa ba duk sauran da ya shiru a kansu ya zo mai ya halatta kenan ya ihrami da shi to wannan shine abin da yake so ya ce eh shine abin da yake so ya ce to a nan wurin na kawo nan dan mu fahimci mas'alar dan idan baka fahimci mas'ala ba to baka iya goyon bayan ta ko ka rushe ta dai idan ka rushe sai ka rushe abin da baka fahimta ba ce yayi kai abin da ma ka rushe din baka fahimta ba ko ba haka ba a hadisi mun riga mun sallama haka hadisi yake dan zahirul dilala amma a aya cewa sahabbai sun yi tambaya ne dangane da me yasa wata yake zama dan kankani yana karami sannan ya girma sannan ya koma kankani sai Allah ya saukar da cewa yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj riwaya da tana haka riwaya ce da'ifiya ba ta da asali har ma daga cikin malamai na ulumul qur'ani ke cewa a ce ma wai sahabbai sun tsaya suna tambayar me yasa wata yake dan karami yayin da ya fito idan ya je tsakiyar wata yayi girma a ce wannan ya zama ma wani abu kenan dan wani abu ne suke tambaya wanda ya shafi halitta shi ko sun san manzon Allah ba ya zo bane ba dan yi musu tafsiri da bashin bakin da abin da kira az kauniya ababai da suke faruwa a sararin duniya manzon Allah ba malamin kimiyya bane malamin addini ne da haka kamata yi su masa tambaya game da me ba yanda za a yi sahabbai su suna suna tambaya kan waɗansu zawahirul kauniya, dan suna tambayar annabi ne al'amura na shari'a ba zawahirul kauniya ba sun san cewa annabi bai zo dan ya bayanin zawahirul kauniya ba sallallahu alaihi wasallam in an kalato wani abu cikin abin da zo da shi wanda yake magana akan kimiyya ta sararin samaniya to wannan dace ne aka yi amma ba makasudin zuwan qur'ani dan yi bayanin wannan ba ina fatan mun fahimci wannan na uku annal ashiya allati yajtanibuha al-muhrimu min al-malabis qalilatun ma'duda ashe abinda mai ihrami zai nisanta na tufafi kadan ne su wa amma al-ashiya al-mubaha fa hiya al-kathira ababan da aka halatta masa kan suna da yawa allati tu'rafu bil jiddi li'annaha ala asl ibaha wanda ta hanyar kokari mutum zai iya gane su wato dan saboda asalin su suna ibaha ashe yanzu idan na je na sayo yadi irin wannan a kasuwa aka yanka shi na yi izar na yi rida'i na sanya zan tafi aikin haji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ba wanda ya sai cewa bai halatta ba idan na dauki shadda irin ta jikin malamin nan farin shadda na dinka ta ko irin yadin jikin malamin nan wannan lainar din nan in samu in dinka shi in yi rida'i in yi izari in sa zan tafi umara ya halatta ko bai halatta ba dan baya cikin abin da manzo Allah ya ba ta cikin hadisi ko bulu din shaddar da ke jikinka ko shadda da ke jikinka mai ruwan toka din nan ko yadin da ke jikinka bulu din nan ko wannan mai ruwan toka din nan ko askala din nan idan na sa na ihrami da shi ya halatta amma sai dai mustahabbi ne kawai ya zama fari ba wajibi ba kasancewar sa fari mustahabbi ne amma ya zama wani kala to na saba mustahabbi ne amma ba haramun ne ba ina fata an fahimta to ka yau ka je ka ce zaka sa bakin tufafi kai ihrami da shi ina jin wadansu mata sun kafirta ka ba mata sun sai aikin hajji ka amma ai ga hadisi annabi ya ce ga abin da ba za a ba kar ya sa riga to kai ba riga ka sa ba kar ya sanya rawani kar ya sanya burnus kar ya sanya wando kar ya sanya tufafin da za'afaran ko war ya shafe shi shikenan duk tufafin da ka sa bai zama haka ba shikenan ya halatta ba wanda ya sai ce maka dambe eh ko gajeren wando duk ɗinkakken abu ba zai halatta ka sa shi ba duk dinkakken abu ya halatta mutum ya sa shi ba hmm. amma za'afaran ne ne wanda aka rina dame. <laughs> ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل saboda wannan ma'ana da sai manzo Allah ya kawar da tambayar matambayi amma yalbasuhul muhrim daga abinda mai tufa mai ihrami zai sanya ila bayani ma la yalbasuhu dan ya bayyana abinda ba zai sa ba dan abinda ba zai sa ba shi ya fi zama kadan abinda za a sa suna da yawa ba za su iya kididdigowa ba na hudu tahrimu hadhihi al-ashiya al-malbusa al-khassah bir-rajul haramta waɗannan nau'ikan abin sawa waɗanda suka shafi da namiji domin da asarawilat wanda ana nufin wando asarawilat jami'in na asarawil sarawil shine mufrad dinsa sarawilat ya zama jami'in sa kenan albaranin jami'in na alburnus alkhifaf jami'in na alkhuf al'ama'im jami'in na al'imama rawani kenan to duka waɗannan da alkhamis da al'imama da alburnus da asarawil da kuma alkhuffu duk tufafi ne nawa na ɗa namiji maza ne suke sanya waɗannan tufafi to duka waɗannan manzo Allah ya ce mai ihrami ba zai sanya su ba sai kuma yayi magana akan wanda mace take sawa shine kawo an-niqab da kome da al ne wato safar hannu waɗanda su kuma kaga ai namiji yana sa eh, abin nan ne a matsayin tufafi sai dai wanda yake wata sana'a ko dan maganin sanyi ya sa safar hannu irin ta wadda aka san maza suke safa an gane ku wa amma mar'a amma ita mace fa yubahu laha lubsul masiti wa taghtitu ra'si wato ita mace za ta iya sanya dinkakken tufafi ko wani iri ne an gane ku kuma za ta iya rufe kanta wajibi ne ma rufe kanta tunda ita gashin kanta kwalliya ne amma ka ga namiji ba hali ya rufe kansa ko da hula ko da rawani a cikin aikin haji ko umara dole kai shi yana bude amma ita mace dole ta rufe kuma namiji bai halatta bai sanya dinkakken tufafi amma mace kuma za ta sa dinkakken tufafi za ta sa wando za ta sa riga ko ina za ta rufe a jikinta amman da fuskarta da kuma hannayenta tunda ba za ta san niqabi ba ba kuma za ta sanya safar hannu ba hadisi ya ce ka ta sa safar kafa duk abin da hadisi ya shiru shikenan za ta sa kenan an gane ko min alqamis cikin irin dubabin da aka yi bayani wanda ba za a sa ba akwai alqamis riga wa nabbaha bihi alama fi ma'anahu an kawo riga ba dan ita kadai ba dan duk abin da zai shiga cikin ma'anarta kaga rigar nan harcin ce a jamfa ce a babban riga ce duk sun shiga ciki min kulli ma lubisa ala qadar badani duk abin da za a sanya wanda zai rufe jiki makhitan aw muhitan sawa'un tsinkakke ne ko kuma wanda yake ya game da jiki ma'ana eh, da akwai wanda yake tsinkakke an fitar da fasalin wuya da hannu da aljihu da komai akwai kuma wanda kawai kila wuya aka fitar da za a zira jiki a ciki duk mai ihrami ba zai sasu ba wa min halbaran daga cikin su akwai su wal ama'im wa nabbaha bihima an ambaci rawani da kuma burnus saboda me wa nabbaha bihima alama ala kulli ma yughatta bihi ar-ra'su aw ba'dahu dan a fadakar ga dukkan abin da ke rufe kai gaba ɗayansa ko wani sashi na kai min masidin aw muhit sawun dinkakken abu ne kamar hula aw muhitin ko kuma abin da zai kewaye kan ne ba a dinke ki ba kamar ka sanya wani kyalle ko da wani hankici ne ka sa ka rufe kanka da shi bai halatta ba min mu'tadin wa nadir sawun abu ne da dama an saba a ga mutum ya sa shi aka kaga hula da rauni an saba a ga mutum ya sa su aka amma kawai ga mutum ya sa dan wani kyalle a kansa ko ya samu wata leda ya sa kansa kaga ai ba a saba ganin mutum da wannan ba to da haka bai halatta ba fa kullu qalanis da haka alqalanis sune hununa za su shiga ciki wa tawaqi alqalanis zami na wa qalansu ba hula kenan ba na'am wa tawaqi jami na at eh, dan fara domin qalansuwa ah, galibi doguwa irin hula wadda take dogo ta tafi haka kalansuwa kuma ba ta ba dogo ba ce ba gajera ce zaka kifa a taqiya kai ita ce dai Hausawa suke wayo suke cewa tagiya a taqiya ce asalinta a tawaqi jam'in su kenan kaga Hausantar da kalmar yi amma asalinta larabci ne wa nahwihi da makamantansu wa minha daga cikin tufafin maza din al-khuffani hufi guda biyu wa ma fi ma'ana huma min kulli satirin lil ka'baini da duk abin da zai shiga ma'anarsu cikin abin da zai rufe idan sawo min mahitin sawa'un dinkakken abu ne aw muhitin ko abin da zai kewaye kafa din ne sawa'un kana min jildin shin an yi shi da fata ne aw sufin ko da gashin dabbobi aw qutunin ko kuma da auduga aw gariha ko da me ma aka yi da abin da zai rufe idan sawo yanzu za a nan gudu idan na yi ihrami da sanya takalmi kafa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta bai in sanya takalmi kafa ciki in dai bai rufe idan sawu ba ya halatta amma in ya rufe idan sawu ba ya halatta ba shikenan kaga amfanin karatu kenan yanzu kawai dan kaje maka sai ka sanya takalmi kafa ciki sai wani dauka dole sai ka sa slippers slippers din ma na roba ko ba haka ba ba haka yanzu in zan sa takalmi kafa ciki a aikin haji ya rufe nan kafata bayan kafata nan duk ya rufe amma idan sawu na waje shike nan ya halatta ba wanda zai ce ce aikin hajjin ka bai ba dan idan sawun ka na waje ana maganan abin da ya rufe idan sawu shi aka ce a yanke daidai wurin da idan sawu zai fito amma ba ce wai abin da ya rufe in yatsu ba dan abu ya rufe in yatsu ya rufe rabin kafa gaba daya idan sawu dai na waje ya rufe tun duniya amma idan sawu na waje duk ya halatta kai aikin hajjin ka da shi ko umra na takwas idza lam yajid alaini wa nahwahuma idan mutum bai sami silifas guda biyu ba da zai sa ko makamantan su min ma la yasturu ka cikin abin da zai zai rufe idan sawu ba fal yatarakhas bi lubs al to wannan an an ba shi daman ya karbi rahusa da rangwame na sanya humfi din walakin li yaqta'ahuma min asfal al-ka'bayn ya yanke su daga kasan idan sawu sai da idan sawu zai fito li yakuna fi ma'anan nalai domin duk abin da idan sawu ya fito to ma'anar su daidai da silifas kenan wa ya'ti fil hadith alladhi ba'da ala zai zo cikin hadisin da yake bayan wannan da muke sharhin sa yanzu ikhtilaful ulama fi zalik sabanin da malamai suka yi wa bayanin rajih minhu da bayanin wanzance ne ya farin jayi insha Allah in Allah yayi قال المجد المجد ابن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل haramcin sanya waɗannan tufafin gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki cewa ya shafi maza ne banda namiji mace kai na tara tahrimul wa zafaran an hana sanya alwarar da azzafaran wa ma fi huma da abin da ke cikin ma'anar su min anwa'i tsibi cikin dangin abin da yake na turare wato shi za'afaran da shi da alwarar kamar yadda suke rina tufafi sannan kuma suna da kanshi to malamai sun kalli kanshin ne ba rinin tufafi ba an gane ko li kulli muhrimin min dhakarin wa unsa wannan kan ya shafi namiji da mace gaba ɗaya ba bambanci tsakanin mace da namiji ta fuskar wannan inda tufafi akwai abu mai kai a jikinsa na goma ta harimu taghdiyatil mar'ati wajhaha an haramta wa mace ta ce za ta rufe fuskarta li'anna ihramaha idan a hakikan ihramin mace fuskarta ne shine ihrami fitar da fuska waje shine ihrami wa tahrimu lumsul quffazain an kuma haramta sanya safar hannu biyu ala zakar da unsa wannan ya shafi mace ya shafi namiji na sha da hadhihi al fa'idatu lati qablaha wannan fa'ida da wanda take zuwa bayan ta lam fi su'al sa'il kaga duk waɗannan ababai da aka ambata ba su zo cikin tambayar tambayi ba walakin lamma zanna annabi sallallahu alaihi wa sallam jahala sa'il biha yayin da manzon Allah ya zaci cewa lalle mai tambayar nan ya jahilci al'amuran nan bi qarinatu su'ali abin da yasa ya fahimci hakan saboda ya gashi yayi tambaya zadahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li bayan al-ilmi waqt al-haja sai manzon Allah ya kara masa bayani saboda yanzu dai yana buƙatar da ya san wannan da wa inda munasabatihi kuma ga munasaba ta kama wato da haka idan ka tashi yin bayanin wani abu da ya shafi wata ibada ko da wanda ya tambaya ya tambaye wani bangare na ibadar babu laifi ka kara masa wadansu ababai uku ko hudu cikin ababen da kake ganin sanin su game da wannan ibadar na da muhimmanci kawai mutum ya zo tambaya na ga mutum yana sallah bayan sallar la'asar bayan ya shiga masallaci ni kuma na san bai halatta ba me yasa shin akwai wani dalili Ka ga anan gurin ka iya bashi cewa eh akwai dalili da yana cewa in ka shiga masallaci ko da bayan la'asar zaka iya tafiya masjid sai ka kara cewa haka kuma dukkan wata nafila ko wata sallah da take da sababi domin nawafil da ake kira zawatul asbab waɗanda take da sababi su ana iya ko da a lokacin karhanci ne kaga wannan karin bayani ne daga wajen ka fada da masa ilimin da tunanin sa khas bil muhrimi بالمهرم wa وأسرار كثيرة wannan tufafi da aka ware wa mai ihrami aka ce zai sanya su a cikinsa akwai asirai da hikimomi masu yawa Min minha daga cikinsu an ya kona fi hali khushu'in wa khudu mutum ya cire wando da riga da kayan alfahari ya sanya wannan kyalle guda biyu an yi masa haka ne dan ya zanto cikin hali na tsoron Allah da kaskantar da kai ba'idan an tarakku ya nisanci dukkan abin da ya sa masa fariya wa zinatu duniya ko kawace duniya wali ya tazakkar biha libas halal maut kuma domin ya tuna irin tufafin da ake sanyawa lokacin mutuwa fa yakuna fa yakunu aqrab ila muraqaba sai zanto hakan ya fi sa ya alaro cewa Allah na kallo na yana kallon manganuna da ayyukana ya fi jin raqaba ta ubangiji akan sa kaga adam gurin ya ce dan ya kusanci kaya na mamaci to kaya na mamaci da kaya na mai ihrami ta ina suka kama da juna ta kasance wasu falare da kyau duk sun yi kamar da juna ta fuskar farare daga nan sai kuma ta fuskar mai zaman su zannuwa zaman su zannuwa ba ɗin ko ba mu ko mun tashi ai mun gani a kasar mu mamaci har lawani ake musu mai ihram yana rauni <laughs> ana sanya mamaci riga mai ihrami yana sa riga wanda da kayan mamaci da kayan mai ihrami duk haka suke shi yasa manzo Allah ce idan mutum ya mutu yana cikin ihrami ba sai kun yi masa likafani ba ku kyale shi ku binne shi haka fa innahu sayuba asu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tashi shi ranar tashin kiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik kaga akwai kamanceceniya da zuwa ta wannan fuskar shi yasa Aisha ta ce manzo Allah an masa likafani ne cikin tufafi guda uku bambancin kawai kidayar kayan amma ba dinki ba an masa likafa ne cikin tufafi guda uku manya manyan zannuwa guda uku haka ake dinka ba mace ko mace ne ko namiji zani na farko ya tsara na biyu girma sai a shan fada shi zani na biyu ya tsara na uku girma sai a shan fada shi akan na farkon zani na uku na karshe shi kuma shine karamin sai a shan fada shi akan na biyan kaga babban na kasa tsaka tsakiyar na kan babban karamin yana yana sama sai a ɗauki mace sai a ɗora shi sai a fara naɗin shi da wannan ƙaramin dama an ɗinka shi da zai iya naɗe shi sannan kuma sai a naɗe shi da mai bi masa sannan kuma sai a naɗe shi da mai bi masa shi kenan fa likafin duk wanda ya nan da ba wannan wato ya nan da ba shi hadisi ya ce ba to ka koyo ne da wannan guda bakwai ake bayan waɗannan zannuwan sannan ga rawani sannan ga riga wani lokacin rigar hadda ya itiki a waɗansu wuraren saboda biya saba sunan manzo Allah ba maganan wando a littafa ne ba maganan wando sassa riga ma ba a maganan takwaro Allahu قال ابن دقيق العيد babban malamin na ibn da kai kal'id ke cewa fihi tambihun nafsi على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن موتادها an wato ana faɗakar da ran ɗan adam wajen sanya wannan tufafi na irami dan a nuna masa cewa aikin haji ko umara abu ne da yake so ka yi wa ababen da ka saba ta waye kana nan za a cire ka daga abin da ka saba shi ne rayuwa da ci da sha da tafiya aiki da siyasa a kai ka kabari bayan baka saba ba to saba sabawa kanka wannan tarbiyyar tun kafin ranar ta zo maka وذلك موجب للإقبال عليها wannan na iya sa rai ta fuskanci Allah ga dangada dan mun fito cikin kaya iri daya ba wani amma idan mun fito cikin kaya mu da muka sa a gida za ka kalle ni in kalle naka da ka kalle ni ka san riga ta tafi taka ko wa ta fita ka agogo na yafi naka ko takalmi na yafi naka ko naka yafi nawa an yi ta alfahari da juna da yawa juna wani kalla kallo to amma yanzu kun fito cikin kaya iri daya da sarki da talaka da mai mulki da wanda ba mai mulki ba da mai kudi da wanda ba mai kudi ba kowanne lahira ce kawai a gaban sa wannan irin tarbiyya ruhiyya din da mutum ke samu kenan a cikin aikin hajji ko umara eh ya halatta dan ka sa agogo baka yi laifi ba dan ka sanya wata dabara a ko wani belt irin wanda a cikin sa akwai mazubin kuɗi duk wannan baya cikin abin da aka haramta maka dan ba tufafi bane ba shi idan ka rike lema umbrella wadda za ta kare ka daga zafin rana shi ma ba laifi ba dan ba tufafi ba shi ba ya halatta kafin kai ihrami ka sanya harami amma ban kai ihrami ba kai ba ta gani wal muhafazatu ala qawaniniha wa arkaniha hawa shurutiha wa adabiha qala al qadi iyad al qadi iyad ke cewa ajma al muslimuna ala anna ma dhukira fil hadith abinda duk aka ambata cikin hadisin nan malamai sun yi ijma'in cewa la yalbasu al muhrim mai irami ba zai sanya shi ba wa annahu nabbaha bis sarawil wal qamis ala al makhit an ambaci wando da riga ne ba wai dan su kadai ba dan a nuna maka dukkan wani dinkakken tufafi ma bai halatta ka ba wa bil ama'im wal baranis an ambaci lawani da kuma riga mai murfin kai ala kulli ma yughatta bihi ar-ras dan an maka cewa duk abin da za a rufe kai da shi koda ba rawanin bane da ba hular bace ba ka samu wani kyalle ka sa kanka bai halatta ba makhitan kana aw ghair ya ta zanto bakis ne ko wani sa wa bil khifaf an ambaci al khifaf alama yasturu rijlaini dan a nuna maka bai halatta mutum ya sanya duk abin da zai rufe kafa har idan sa ya zanto yana ciki qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace wa laysa lil muhrimi an yalbasa shay'an mimma naha anhu an sallallahu alaihi wa sallam yace zai sanya wani abin da manzon Allah ya hana cikin wannan hadisi illa li hajatin sai in bukatar hakan ta kama ibn taymiya ba da ga bukatar nan zai faɗa ce wal hajatu ita ko bukata kamar mai misdul bardil ladhi yakhafu an yumridahu wato kamar mutum ya ji tsoron sanyi irin sanyin da zai iya haifar maka da cuta dan akwai shekarar da za a ga aikin yanzu ko da aikin hajin bara duk wanda ya je aikin hajin bara ya san an yi sanyi mai tsanani musamman duk wanda ya kwana a musdalifa sanyi aka yi ba na wasa ba to kuma gashi mai ihrami ba zai rufe kansa ba to ka kuwa kai yana ɗaya daga cikin abin da yake da muhimmancin a rufe dan a daɗin barci in dai ana sanyi ko duk ko ina na rufe in dai kai na waje <laughs> to to akwai matsala to shine sai yace idan mutum ya samu kansa a cikin hali na sanyi muku muku wanda kare cutar da shi ya idza lam yughatti ra'sahu in bai rufe kansa ba falyalbas bas al-haja ya dan rufe kan gwargwadon yadda zai rage sanyin ba gaba ɗaya rikin ba ka koda daga wajen fuska fuska ne dan kar iska ya rika shiga hancin ka mara ta kama ka ka rufe kil zaka iya bacci don idan an ce tsakanin ka rufe ka da ka rufe fuskar ka idan ana sanyi wanne yafi gangar ka rufe fuskar ka to sai zai ce ya rufe gwargwadon bukata wannan ba za kuma a ce sai yayi fidiya ba fa iza staghna anhu naza idan kuma ya ji sanyin ya kau to sai ya cire shi wa alaihi an yufdiya to amma fa idan yayi hakan fa dole sai yayi fidiya ma bi siyami thalathati ayyamin ko dai ya azumin kwana uku aw nusuki shatin ko ya yanka akuya aw it'ami sittati masakin ko kuma ya ciyar da miskinai guda shida kulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini zai bashi rabin sa'i min tamrin dabino aw sha'irin ko sha'ir aw mudda ko kuma ya bayar da mudannabi na alkama wa zuzu an yufdiya qabla fi'l al-mahzuri wa ba'dahu ya halatta yayi fidiya din tun kafin ya aikata wancan abin aka hana shi kamar mutum ya lura cewa za a yi sanyi fa daren nan za a yi sanyi ba za a iya kwana a nan ba tare da na rufe kaina ba to tuntuni sai ya sayo kayan fidiyar sai ya bayar dan ya san anjima zai mai zai rufa ya rufe kansa yace ya halatta ya haka au ba da ko bayan ya rufe kan abin ya faru sannan daga baya ya fidiya duk wanda ya yi الحديث العاشر بعد المئتين حديثي نتري بيو دقوما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بعرفات عبد الله بن عباس ناجي من زن الله ينا يخطب عرفة yana cewa mallam yajinna alaini duk wanda bai sami tufa silifas guda biyu ba falyal bas khuffaini to ya sanya huffi guda biyu wa mallam ya yajid izaran wanda bai sami izar wato zanin da zai daura a kugunsa ba kawai ya samu dorawa kan kafada falyalbas sarawila babu laifi in dai bai samu izar din ba to ya sanya wando kun ji fa Abdullahi dan Abu ce naji manzon Allah yana hudu ba Amina ya faɗi haka eh mana da ba a sawa zai yi wa mutane magana da abin da ba sa fahimta zai wa mutane karancin a wannan duk wanda ya kudu wanda ya zama bai san addini ba jahili ne fitik wato shi jahili fitik shine wanda gashi jahili amma shi bai san shi jahili bane ba yo ai wani malami yace kada ka ɗauka wanda bai sani ba shine jahili a jahili shine wanda ya fahimci kuskure kuma yake tsammanin ita ce daidai <laughs> wanda bai sani ba ka aishi da an tambaye shi ya zai ce ban sani ba ya huta ya hutar da wani amma wancan kuskure zai ɗora ka akai kuma yana ganin daidai ne yi rigima akai kaga wannan shine jahilci fitik irin yadda na faɗe shi haka Allah rufa mana asiri shi yasa ba a gaggawa cikin lamarin addini mutum ya kamata ya bincika yanzu gashi annabi na ta cewa sarawilat sarawilat sahabbai sun san akwai wannan ai dan da ba su san wannan ba zai ce kar ku sa kaza za su ce ah to annabi ai ba ma sawa dama ya ce riga kuma rigan nan kuma burnus ita ce wannan riga wadda take da da hulata a makala a baya kaga nan duk suna sawa da ah, an gama awaye yana tafiya da riga ya balle maballan rigarsa kirjinsa a waje aka ce me yasa kai haka yace haka na zo wajen annabi wata rana na ganshi da riga kuma ya balle maballan bai sa su ba ya bar kirjinsa a waje da haka dai to to wannan kuma sai mutum ya ce <laughs> ashe wannan ya da har lokacin annabi akwai me maballi na wani iri ne wannan ba mu sani ba ma dai akwai shi fadin ji wannan suka ce ai cewa badaran ai aka ce ya da ai wannan nassi ga ka'ida ta larabci idza kharaja an-nassu makharaj al-ghalib fala yu'tabaru mafhumuhu haka zaka faɗa masa kace yaran malamai da suke magana da ilimi haka suke cewa akwai wando akwai izar amma larabawa sun fi sa izar sama da wando yawa da haka sai manzo Allah ya magana akan abin da ya fi yawa ba wai dan kadan din ba zai shiga ciki ba saboda inda ya magana akan kadan to mai yawa ba zai shiga ciki ba amma in ya magana akan mai yawa kadan ya shiga ciki amma kaida ce ta ilimi kaida ce ta ilimi wannan shi yasa suka ce idan aka yi maganar kitse nama baya shiga ciki amma ya kai maganar nama kitse da shiga ciki <laughs> eh, yanzu mai wannan maganar da yake cewa ai manzo Allah ya ce izara ce izara ce sai ka ce shikenan ya halatta in ci kitsan alade dan nassin qur'ani ce wa lahamul khinziri laham din aka haramta kaga ba shaham ba kenan kaga wannan ire-iren waɗannan ababai suna nan da yawa abinda ake bukata shine lokacin da mutum zai yi magana ta addini sai ya tsaya yi ta annatsai wato abin da yake wahalar da ɗan adam shine kafin ka shiga qur'ani da hadisi kana da wata aƙida ko wata fahimta to sai ka shiga almajirci cikin qur'ani ko hadisi amma kana son ka fassara kowace aya gwargwadon waccan fahimtar taka yanzu ka mayar da alkur'ani dan goyon baya a madadin ya zama shine zai baka doka yanzu kawai so kake yi ya goyi bayan ka ka saba kana sakin wando shekara arba'in shekara ashirin wannan kana jan kasa kwatsam sai ka ga hadisin da yake nuna kar wando ya jan kasa to sai kace kokarin yaya za ka yi wannan hadisin kare shafi wandon ka rikicin ka ne kar wannan hadisi shafi wannan ka dan kai ba za ka iya yankewa ba ba za ka iya dagewa ba su wani sun dage kai ba za ka iya ba to ya za ka ka karkatar da hadisin har sai ya dace da wandan ka ko alal akalli ya zanto baya magana akan wandan ka yana magana akan izar ne kadai wannan ita ce magana. yasa ibn tabiya yayi magana akan irin wannan wanda suke wa addini illa musamman ayoyin alqur'ani ko hadisai sune irin waɗannan mutane guda biyu mutum na farko wanda yake da wata aqida da wata fahimta dama can ya rade akan ta ba tare da ya tuntuɓa ayar alqur'ani ko hadisi ba kwatsam sai ya ci karo da ayar alqur'ani ko hadisi to sai ya ga cewa to yanzu in yadda wannan ayar ta canja mun wata aqidan ta ko kuma in lallashi ayar ta dace da aqidata saboda zaluncin dan adam sai ya yi kokarin ya jawo hankalin aya ko hadisi su dace da me akan wannan aqida tashi akan al'adar garin su akan abin da ya gani a gidansu akan abin da ya tashi ga shehin sa ko malamin sa yi dan yana jin kunyar shehin sa kare saba masa bare lallashi aya kaga wannan sai wa addini illa wato ya mayar da aikin sa shine asali ayoyin alqur'ani kuma sune reshe mutane na biyu su ne waɗanda su kuma suke fassara alkur'ani da tsantsar larabci duk wata kalma da suka gani a cikin alkur'ani sai su bata ma'ana irin wadda balarabe a jahiliyarsa zai iya bata ma'ana a yarensa kaɗai zai iya bata ma'ana baya lura da waye magana da wannan kalmar shine Allah dan kalma ta kan canja ka ga ta ɗaya ce haka na faɗa haka ka faɗa haka sarkin garinmu ya faɗa amma ya zanto abin da ya nufata da kalmarsa ba shine wanda muke nufata da maganar yayin da gwamnan jiha ya zo ya tsaya za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza yana nufin shi da wa shi da dukkan jami'an gwamnatinsa yayin da kai ka tsaya kana dagacin unguwa ko lawanin ƙauyen ku za mu yi kaza za mu yi kaza da jiha gaba ɗaya kake magana ko kudayen ƙauyen ku yayin da mai gida tsaya a gidan gisa yana cewa za mu yi kaza za mu yi kaza da dukkan unguwar yake ko da yan gidansa amma kowa ce za mu yi <laughs> ashe aka lura da karina ta waye faɗi zance to sai su ɗauki larabcin tsantsar larabci yadda yake a kamus su fassara alkur'ani da shi to sai barna su ta yawa ba su lura da maqasid na shari'a kwarai da gaske kwarai za a yanke shi har idan sawo ya fito ba wai sai an mai da shi kamar silifas ba a wannan da wannan hadisin yau shi yasa ya ce maka magana akan wannan hadisin za su zo a nan gurin abin da Abdullahi dan Abu da ce na ga manzan na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba a arfa sai ce duk wanda bai samu slippers ba duk wanda bai samu slippers ba ya sanya hufi kaga bai yi maganar cewa ya yanke ba duk wanda bai sami izar ba ya sanya wando bai ce ya farke wandon ya bayar da shi a siffa ta izar ba to shi yasa sai malamai suka yi sabani akan wannan hadisi yaya za a yi to anan gurin a madadin mu karanta menene mai ukutubul hadis mu karanta ikhtilaful ulama din dan ku ji sabanin da suka akai yace ikhtalafa ulama fi hukm al-muhrimi alladhi la yajiduna alayhi wa wajada khuffayn malamai sun yi sabani dangane da mai ihramin da bai samu silifas guda biyu ba amma ya samu huffi ko ya samu takalmi wanda zai rufe idan sarunsa guda biyu fa hal yajibu alaihi qat'uhuma min asfal al-ka'bayn shin wajibi ne ya yanke wannan huffin har idan sawo ya fito wa in lam yaf'al athima wa fada ta yadda in bai yi hakan ba yayi laifi kuma dole sai ya yi fidiya aw annahu yubahu lahu lubsuhuma bila qat'in wa laysa alayhi ko zai iya sanya hufin nan kai tsaye ba sai ya yanke ba kuma babu wata fidiya a kansa fa zahaba al-jumhur min al-ulama idan an ce al-jumhur da yawa jimun din dhamma ana nufin al aktsariya adadi mafiya yawa na malamai suka tafi akan cewa wa minhum al-a'immatu salasa, daga cikin su akwai malaman nan uku Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i والثوري لسفيان الثوري وإسحاق da Ishaq bin Rahuya ilal awwal sun tafi akan cewa in dai mutum ya sanya huffi dan saboda bai samu silifas ba to na farko dai yayi laifi dan haka sai yayi mai fidiya an gane ko ma'ana idan ya sanya huffi ba tare da ya yanke sa ba fa in lam yajidna alai wato mustadillina bi hadisi bin umar suna masu kafa hujja da hadisin abdullahi da umar asabiq wanda ya gabanta fa in lam yajidna alai ne idan bai sami silifas guda biyu ba falyaqatahuma min asfal alkabaini to sa kafa ciki sai ya yanke su daga kasa ta da idan sawu zai fito suka ce li'annahu amrun yaktadul wujub wannan umarni ne wanda ya zama wajibi a bi wannan umarnin fa yuhmalu alaihi hadithu bin abbas ala qa'idati hamd al-mutlaq al-muqayyad sai suka ce hadisin abdullahi dan abbas nan na karshe da muka karanta za a dora shi ne hadisin ibn umar ya aiki a kansa ya zama wannan mutlaq ne wancan kuma muqayyad to wannan shine abinda al salasa abu hanifa da malik da wato imam shafi'i suka faɗa wa zahaba al-imam ahmad fil mashhur anhu ila ath-thani imam ahmad kuwa ya tafi zuwa ga ra'ayi na biyu an gane ku cewa ya halatta mutum ya sanya wannan huffi din ba tare da ya yanke ba kuma babu wata fidiya a kansa an gane ku wa yurwa aidan an ali kuma ana ruwaito wannan zance daga wajen ali bin abi talib wa bihi qala ata wa ikrima haka ata ibn abi Raba haka ikrima dukkan su daliban abdullahi dan abbas ne waɗannan guda biyar haka suka faɗa su ma mustadillina bi hadisi bin abbas allazi ma'ana suna masu kafa hujja da wannan hadisi na abdullahi dan abbas wanda yake tare da mu wa ajabu an hadisi bin umar bi ajuba hadisin abdullahi da umar in ka kawo kace ai manzon Allah ya ce sai an yanki huffin kafin a sa sai su bada ansa da ansoshi da dama amma ahsanuha mafi kyawun ansa annahu mansukhun bi hadisi bin abbas sai su ce wancan hadisin na abdullahi dan umar ai an shafe shi hadisin abdullahi dan abbas ya shafe shi الذي خطب به في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل هجرة الوداع wannan suna da hujja cewa ya shafe suka ce saboda hadisin hadisin abdullahi dan umar maza Allah ya faɗe shi ne a madina ana zaman gida ba tare da an je aikin hajji ba amma hadisin wannan na abdullahi dan abbas manzo Allah ya faɗe shi a filin arfa tun ya ce samitu huwa huwa yakhutubu bi arafat na ji shi yana hudu ba a arfa kaga a can a madina kafin a zo aikin hajjin a nan kuma bayan an zo ne kaga wannan ya yi mai ya shafe wancan kenan wa ayyadu qawluhum fi nasakh bima ya'ti sai karfafi maganar su da take nuna an shafe wancan hadisi da abin da ke tafi annahu atlaqa al-musal khuffain bila qat'in bi arafat a arfa ya ce kawai a yanke huffi wato a sanya huffi ba tare da an yanke ba ala mashhadin min umam ya faɗi wannan magana ga mutane da dama lam tahdur kalamuhu fil madina adadin mutanen da ba su halarci waccan magana tashi ta madina ba falaysa indahum ilmun min al-hadith al-awwal kaga su ba su san wancan hadisin na farko ba liyahmilu hadha alaihi ballantana su ce ai hamdul mutlaq alal muqayyad ne ba sai in ka san mutlaq din ka san muqayyad din ba sannan ka dora ɗaya akan ɗaya kaga su wannan kawai za su sani yanzu fama kan liyaskuta amma yajhalun bayan da za a koma Allah ya shiru akan abin da suka zahilta in har yanzu yana ganin wancan hadisi yana nan yana aiki hadisin cewa a yanki ina jin mun fahimci wannan sannan abu na biyu wanda suka karfafa wancan magana anna hadisi ibn abbas hadisin abdullahi ibn abbas fi arafatin huwa waqtul hajah a arfa ne wanda daidai lokacin da ake bukatar aikin haji ya inganta ne sama da kowane lokaci dan tsayawar arfa ita ce mafi girman rukuni cikin rukunan aikin haji wa ta'khirul bayani ha mumtana ba yanda za a yi ko a yi jinkirin bayani in akwai bukatar a yanke manzo Allah ba zai latti ba ko na minti daya a daidai lokacin da ake wanzar da rukunan da yafi kowanne girma na wajen aikin haji na uku lam yadhkur fi hadith ibn umar as-sarawil a hadisin abdullahi da umar ba an bace sarawil ba da aka yi maganan idan mutum bai sami hoffi ba ya yanki haka kawai aka faɗa ko amma a hadisin abdullahi dan abbas ko sai ma aka ƙara bayani in baka sami hoffi in baka sami silifas ba ka sa hoffi sannan in baka sami izar ba ka sa wando kaga a can ko ba wannan bayanin wanda ya nuna wannan hadisin cin gashin kansa yake ba da alaka da wancan yace walam ya'mur bi fatkihi bai ce a keta wandan ba ta yadda za a mayar da shi kamar wato izar ba annahu la yuzar shay'un yu'malu alayhi kuma a cikin wancan hadisin ba abin da yake da alaka da wannan shine ba ai magana wando ba can mimma dalla ala annahu arada min al-khuffayn was sarawil al lubs bila qat'in wala fatak sai ya nuna kawai abin da ake faɗa a nan na hukunci kawai a sanya hufi kai tsaye ba sai an yanke ba kuma a sanya wando kai tsaye ba sai an farke ba a yadda yake haka za a sashi dan inda in ka ce huffi sai an yanke dan ka yaki da wancan hadisin sai a ce to shi kuma wando fa shi ma sai an farke dan shi a can dama ba a yi maganar wando ba gaba ɗayansa a nan maganar wando ta zo na hudu an alqata'a nashun takfifan wa islahan an al-ifsad bi itlaf mali yanke huffi wanda da aka ce idan baka samu silifar baka sa huffi amma ka yanke shi a cikin yanke huffi din nan akwai lalata dukiya to daga baya sai aka ce ka sa ba tare da ka yanke ba dan a tsare me dan a tsare dukiya <laughs> سورك ونظائر هذه التخفيفات كثيرة fi shari irin wannan rangwame yana da yawa a cikin shari'a kaga an baka hukunci mai tsauri daga baya kuma sai a sauka ma da abin da bai kai shi ba qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya yace awwalan amarhum bi qat'ihi a farkon lokaci sai yace a yanke hufi. in za a sashi da ba a samu silifas ba sun marakkasa lahum ma fi hima mutlaqan sannan sai kuma daga bayan Allah ba su rangume ce kai ku sanya hufin kuma ba sai kun yanke ba min gairi katsayin ba tare da yankewa ba wa hadha huwa alladhi yajibu hamlu alhadisi alayhi haka ibnu taymiya ya faɗa ce wannan haka yayi wajiba a dauki hadisin to kaga maganganun malamai suna daɗi da mutum yana karanta ana tafiya daki daki magana ta ilimi sai ga mutum na samun karuwa to da haka nan gurin da an yi maganan abin da mutum wurin da mutum zai dauki ihrami ina son makalkare ne ko ba haka ba an yi maganan wurin da mutum zai dauki ihrami sannan kuma aka yi maganan irin ihramin da mutum zai sa wurin da zai dauki ihrami ko dai ya zama zulhulaifa ko juhufa ko kaza da kaza to me ake so ka yi lokacin da ka zo daukar ihrami farko dai ana bukatan wanka shi wannan wanka mustahabbi ne ba wajibi ba wanka ne dan ihrami idan kuka je da matar ka za ku yi aikin haji ko umara kun zo wurin daukar ihrami za ku yi wanka ku duka to amma kana da dama ka ce to idan tana haila fa ko tana haila za ta yi wankan daukar ihrami dan shi baya da alaka da tsarki da haka ne ma in kayi wankan kake son kai sallah dole sai kayi alwala wancan wankan ba zai wadatar ba wanka ne kawai dan sanya ihrami bari in kammala wanka ne kawai dan sanya ihrami mutum zai wanka to idan yi wanka sai me sai ya cire kayansa na gida sai ya sanya wannan ihramin zanen da zai ɗaura a ƙugunsa da wanda zai ɗaura a kafaɗarsa. maganan sallan nafila fa a hakikanin gaskiya yin sallan nafila wajen ɗaukan ihrami ana yi ne kaɗai ga mutumin da ya ɗauko ihrami daga miƙatun mutanen madina zulhulaifa idan ka ɗauki ihrami a juhufa ko a wani wuri da ba zulhulaifa ba ba wani maganar sallar nafila a ciki dan hadisi ya zo ne kadai akan wancan shi yasa malamai suke cewa hadisin da ya zo akan wancan manzon Allah ya yi nafilan ne ba dan ihrami ba sai dan kasancewarsa a wannan wadi din da ake kira wadil aqiq dan abin da ya faɗa cikin hadisi yace atani atim min rabbi faqala salli fi hadha alwadi almubarak wa qul umratan fi hijja yace mai zuwa ya zo min daga wajen ubangiji na shine mala'ika da aka yako ya ce kai sallah a wannan wadi mai albarka kaga sallar dan wadi din ne ba dan ba dan ihram ba shine wadin da ake kira wadal aqiq dan wurin shi yasa aka ce ya sallar nafilan ba dan daukan ihrami ba saboda haka lokacin da kai wanka ka sanya wannan ihrami sai ka kulla niyya a zuci ta umara in umara za zaka yi ko ta aikin haji in haji zaka yi zuciyar kana kulla niyya bakin kana cewa labbaik allahumma umratan idan umara ce in aikin haji ne zuciyar kana kulla niyya aikin haji bakin kana cewa labbaik allahumma hajjan shikenan sai ka shiga kawai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika kala labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ko labbaika wa sa'adaik labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadaik war raghba'u ilayka wal amal an gane ku idan kai wancan yayi idan kai wannan yayi wanda yafi shahara shine wancan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak ko nabiyin labbaika wa sa'adaik wal khairu fi yadayk war raghba'u ilayka wal amal an gane ku. ko kuma wani nau'in na uku shine labbaika zal ma'arij ka zal fawadil labbaika ilahal haqq labbaika zal ma'arij labbaika zal fawadil ka ilahal haqq duk waɗannan nau'ika ne na talbiya wanda duk kai cikin su yayi za ka rinka yi kana daga murya daga murya da ba za ka wahalar da kanka ba amma kuma ka bayyana a fili kowa ya ji dan babban abin da ake so a aikin haji talbiya ta fito fili a jita to shi kenan zaka ci gaba da yi ko alwala ka ta kare zaka ci gaba da yin talbiyar ka daga nan gurin kuma har ka je makka ka yi sauran abubuwan da nan gaba kuma darasi ya kai gare su amma dai yanzu nan gurin muna magana mai miƙati ɗaukan ihrami kuma shine rukuni na farko cikin rukunan aikin haji ina fata mu fahimta wanka sai sanya tufafin sai kulla niyya zuciya na kulla niyya baki na faɗin abin da za a yi daga nan sai talbiya shikenan wannan shine abin fidiya akwai yanka a ciki hmm. shi kuma yankan nan yana kallafa kuɗi mai yawa shin ya danganta da halin da mutum ke da shi ne ai shi yasa aka baka zabi aka ce fidiya din ba lallai bane ba yanka fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk hmm. in kaga dama ka yin azumi guda uku in kaga dama ka ce yadda miskinai guda shida in kaga dama ka yanka dabba zabi aka baka ko wannan ko wannan ko wannan ya danganta hali ne da ya wanne kake so ka yi ko kana da kuɗi idan ka ce ba za ka yi yanka ba na fidiya da za ka yi shine mai wato ainihin azumi ko ciyar da miskini ya halatta tun da zaɓi aka baka amma fa wannan wannan ga mutumin da ya aikata wani abin da aka hana shi amma mutumin da ya bar abin da aka ce yi kaga shi daban <laughs> an ce karka sanya turare bayan kayi ihrami karka rufe kanka karka sanya dinkakken tufafi ko ba haka ba kada mutum ya sadu da matarsa kada mutum ya nemi aure kada a ɗaura maka aure ko da a nan a gida in dai a lokacin can kana cikin ihrami kada ka yi farauta ai duk wannan kaga kada ka yi kada ka yi kada ka yi ne to ciki ire-iren waɗannan ababai da aka ce kada ka yi karka aski gashin kanka karka yanke farci to shine idan ka yi ɗaya daga cikinsu sai fidiyarka ta zanto ko kaza ko kaza ko kaza amma yanzu misali an ce je ka yi jifa a aikin Haji sai mutum ya ƙi yin jifa kaga nan cewa aka yi ya ƙi ya samu man da karka yi yi. an ce ka ɗauki ihrami daga juhufa sai ka ƙi sai da ka je jidda kaga an ce ɗauki ihrami daga can sai ka ce a'a sai da ka je can ka ɗauka to su wannan yanka ne kawalan wahida ba maganan azumi uku ba maganar wani ce da miskini shida idan mutum ya bar wajibi cikin wajibatul hajj hukuncinsa shine mai yanka amma idan mutum ya zakke ma wani mahazur daga cikin mahazuratul hajj to shine zai mai fidiya ta hanyar ciyarwa ko yanka dabba ko azumin kwana haka ko bambanci sannan mahzurat din na faɗe su ne a dunkule a cakuɗe amma in ba haka ba akwai waɗanda ake wa kaza akwai wanda ake wa kaza wannan bayani zai zo kansu a hankali wanda yanzu ba muna yin aikin ne dan masu zuwa aikin hajjin wannan sun riga sun gama karatun su sun gama bita daga wajen malamai sun san me ya kamata su ko ba haka ba mu yanzu nan muna yi ne a matsayin majalisin ilimi da haka sai mu ba abin daki daki ta yadda kowanne ya fahimce shi musamman kuma tun da kasar na haddace mana ababen da aka faɗa insha Allah ta'ala lokuta na gaba